واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي كتاب محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن الشيء درس النبي لتكون شجرة فكرتنا لكتاب بلوغ المرام كتاب ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هنا في كتاب البيوت بعد نفرته باب شروطه وما نهي عنه وما دام كان الحديث من الشده زوال نفرات ان شاء الله تعالى cikin wani darasi akwai bayani game da cinikin bawan da aka masa alkawarin aiki wa an kuma an karɓi hadisi daga shi jajir saboda jajir din da ya rubuta hadisi na biyar shi ya yake wa an an karɓi hadisi daga shi jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda Kada, jabir ya bada labari ce a ataka rajulun minna abdan lau an dubure wani mutum daga cikinmu ya yanta wani bawansa an dubure akan alkawarin bayan mutuwarsa da ake nufi da an dugurin al'imamun nawawi a littafin sharhu sahihi muslim jirgin na shida shafi na da 73 yana shafin wannan hadisin da muke karatunsa hadisin jabir bin abdullah الإمام النووي يقول أي دبره wato mutumin ya yi alkawarin wannan bawan nasa zai samu yanci a bayan mutuwarsa a bayan mutuwar mai mallaka. mutum ne yana da bawa ya yi mabawan alkawarin samun yanci a bayan shi ya mutu faƙaɗa lafi ya ce masa an ta kurrun ba da mauci <clears throat> kana samun yanci a bayan namu mutum yana da bawa ya gaya ma bawansa wannan kalma yake masa bayan na mutu ka samu yanci da wannan shi yake kira an dubure wasu ne haza tabbiran ana kiran irin wannan alkawarin samun yanci da suna a tabbir an yi amfani da kalmar addubur Allah ya لأنه يحصل fi في دبر الحياة saboda bawan zai samu yanci ne a bayan mutuwar mai mallakan mutum yana da bawa ya ce ma bawan idan na mutu ka samu yanci saboda haka shi wannan bawa zai tabbata yana bauta har zuwa lokacin mutuwar mai mallakan a lokacin da mai gidansa ya rasu to wannan bawan ya samu yanci to wannan bawa shi ake kira al-mudabbar wa ajma al-muslimuna ala sihhati tadbir duk malamai sun yi ittifaki malaman sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa halal ne mutum ya yi irin wannan alƙawari ga bawa mutum yana da bawa ya ce masa na maka alƙawarin samun yanci amma fa a lokacin da na mutu wannan shi ake kira at-tadbir malaman suna gaba da sun yarda da cewar halal babu dai haka shi ma ibnu hajar a littafin fatul bari a mujallar na hudu shafi na ɗari uku da arba'in da takwas ya ce almudabbar bawon da ake kiransa almudabbar allazi allaka malikuhu itquhu bi mauti maliki bawa da ake kiransa almudabbar shine bawan da mai mallakansa ya rataya yancinsa da mutuwar shi mai mallaka ranar da mai mallakan ya mutu to a wannan rana bawan nasa yake samun yanci wanda shi ake kira al mudabba sun biya bi zalika li anna al-mauta duburan hayat abin da yasa aka kira wannan bawan da cewa al-mudabbar mai samun yanci a bayan mutuwar mai mallakansa saboda yancinsa yana zuwa a bayan mutuwa أو لأن فاعله دبر amra دنياه wa وآخرته sannan kuma malamai suna cewa wato hikimar da ta ake yin haka kaga idan mutum ya mallaki bawa to bawan zai ta masa hidima a lokacin da shi yana da saboda haka ya amfana da bawan a lokacin da yake da rai amma Ba duniyahu fa bistimrarihi ala al-intifa'i bi khidmati abdi a lokacin da mai bawon yake da rai ya amfana da hidimar da bawon yake kai masa wa amma akhiratuhu fa bi tahsili thawabil itqi ranar da mai mallakan ya mutu sai bawon ya samu yanci Su kaga ya ci riba shi kuma mai mallakan bawon saboda zai tafi lahira da wani ƙarin samun lada saboda ka ya mori bawan yana da rai kuma ya mori bawan a bayan ya mutu da wannan shi ya sa mutane suke haka din saboda hikimar su amfana da bawa a lokacin da suke dare kuma su amfana da shi a bayan mutuwar mai ranar da ya mutu tun da ya yi wannan alkawari shi kenan tun da ya yi alkawari ga bawa idan na mutu ka samu yanci to da zaran ya mutu bawan ya samu yanci kuma za a rubuta masa ladan ya yanta bawa ne daga ranar da ya mutu to kaga ya samu ya samu karin lada a bayan ladan da ya mutu da shi wannan shi yasa musulmai suke haka kuma musulunci ya yarda da shi kamar yadda limamin nawawi ya faɗa duk malaman sunna sun yarda da cewa wannan babu dalili to jabir yana ba mu labari jabir ya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace dabbara minna a'taqa min rajulun minna abdallahu an dubri wani mutum daga cikin mu idan yace daga cikin mu yana nufin daga cikin mutanen Madina daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam mazaunan Madina aka samu wanda ya yanta bawansa amma yancin da yama wannan bawa yantar wanda yama wannan bawa an dubure a bisa alkawarin a bayan mutuwarsa saboda haka yancin bai samu ba amma akwai alkawarinsa bisa ka'ida haramun ne a sai da wannan bawan saboda haka shi bawan ya samu kamshin yanci ya bambanta da sauran bayi tunda an masa alkawarin zai iya samun yanci nan gaba don haka bisa ka'ida mai akasarin malaman suna sun ce ba daidai ba ne kai cinikin wannan bawa karka sai da shi to amma jabir sai ya kara da cewa lam yakun lahu malun gairu ba shi da wata dukiya in ba bawan ba bawan ne kadai abin da ya mallaka a rayuwarsa ga kuma alkawarin da ya ya yi ma bawa alkawarin zai samu yanci a bayan mutuwarsa ba shi da kuma wata dukiya kai wannan bawa saboda a wancan zamani bawa shi ma dukiya ce mutumin da yake da bawa yana da dukiya saboda ana sai da shi halin da ya aiki cinikin bayi don haka ana daukansa a matsayin kaddara don haka yasa jabir ya ce ba shi da wata dukiya in ba wannan bawan da ya mallaka jabir ya ce fada azihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi fa ba'a fada abidi yasa aka kira shi wa ba'ahu ya sayar da wannan bawo muttafaqun alayh al-imam al-bukhari sun da ta wajen riwayar sa zan karanta wasu riwayoyin kafin mu sharhi akan hadisi saboda yana daga ilimin hadisi idan kana so ka fahimci hadisin manzon Allah duk sa'ilin da ka ga wannan hadisi ka tattaro riwayar hadisin wuri daya idan ka hada su a wuri guda za ka fahimci abinda wannan riwayar da ka karanta ba ta kawo ba al-imam bukhari ya kawo hadisin nan muftasaran wa mutawwala kuma wannan lafazi da ibn hajar ya kawo min aqrabi alfaz al-imam bukhari yana daga lafuzan da al-imam bukhari ya kawo hadisin ya zo a wurare da yawa a sayin bukari saboda wannan hadisin yana shiga babuka da dama na rayuwa wannan hadisin malamai suna son ya shi a babuka daban-daban na fikiru saboda kalima bukari ya kawo shi a wurare daban-daban yana fahim muslim kitabu zakati babu ibtida'i bin nafaqati bin nafsi thumma ahli hadisin yadda ya zo a fahim muslim جابر ya ce a من بني عزرة عبد الله ونمت wani mutum ya yanta wani bawansa shi wannan mutumin yana cikin banu عزرة مدينة mutanen ya yanta bawansa an dubirin amma bisa alkawarin idan ya mutu bawan ya samu yanci ba ba alkawarin yanci an dubure a bayan mutuwarsa fa balaga zalika rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai labarin haka yi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda idan ka yanka bawanka dole zaka ba da shaida ko dai abokai ko makwabta waɗanda za su tabbatar daga alkawarin da ta yi wa wannan bawa domin idan ka mutu ba za a ɗauki wannan bawa a kan ya shi cikin gado ba to labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan sahabi ya yi alkawarin yanci ma bawansa a bayan mutuwar shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kira shi a lokacin da ya zo manzon Allah ya tambaye shi alaka malun gairuhu shi kana da wata dukiya baya ga wannan bawan wanda ita ce tambaya kana da wata dukiya baya ga wannan bawan faqala la ya ce ba da ita ba kala sai manzon Allah nan a gaban sahabbai ya ce man ya shari minni wa zai sayi bawan nan a gurina ji annabi sallallahu alaihi wasallam fashtarahu ainihin bin abdullah al-adawi sai wani al-muhajir al-muhajir ana kiransa nu'aym nu'aym bin abdullahi al-adawi ya sai wannan bawa. bi samani da dirham ya sayi shi sulan azurfa 800 ana zaune waje a biha rasulallah ya taho da sabon kudin ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa dafa'aha ilai sai manzo Allah ya mika mu shi ne bawa ya mika ma wannan mutumin da ya alƙawarin yanci mu bawa sun makala فأن النبي صلى الله عليه وسلم يشي مصر ابدأ بنفسك فتصدق عليها idan sadaka za ka yi ka fara yi maranka. wannan ita ce ka'idar sadaka idan kana son ka yi sadaka ka fara yi maranka. ranka fa in shay'un idan an samu ragowa fa li ahlika wato sai ka yi hidima ga iyali. fa in an ahlika shay'un idan an samu ragowa fa li fi qarabatika sai ka yi hidima ga danginka wadanda suke da kusanci da kai fa in fadala an fi ka shay'un idan an samu ragowa fa haka za wa haka za a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka watsa dama ka watsa hagu yani fa baina ka wa an ka wa an shimalika amma dai da farko gida ya samu ka fara yi makanka daga kanka sai iyalinka sannan sai danginka to sannan kuma na nesa ya samu wato alkhairin da ka samu wannan zafazan alimamu muslim kenan hadisin ya zo a sahih bukhari yana kitabul ahkam babu bai'il imam ala an-nas ahwalahum wa biya'ahum jabir yace lam yakun lahu malun ghayruhu ba shi da wata dukiya in ba bawan ba abin ya mallaka kenan fa ba'ahu bi 800 dirham saboda ka sai annabi sallallahu ya sayar da wannan bawa akan sulan ɗari 800 ثم أرسل بثمنه إليه سنة يعيك أمر كتل هذا أولا لفظنا الإمام البخاري bayan miƙa amar ba ya aika kuma limamu bukari ya kawo hadisin har yanzu yana babul munabata babul muzaban babul muzaban anna rajulan a'taqa gulaman lahu an dubure jabir yace wani mutum yayi ma bawansa alƙawarin zai samu yanci a bayan mutuwarsa fahtaja sai ya shiga bukata in ji jazin mutumin ya yi mabawa alkawari sai ya shiga bukata ba a kasa kun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya karbi bawan <clears throat> fakada sai ya ce man ya shari da minni wa zai sai wannan bawa daga waje na fashtara ku nu'aymu bin abdullah bi kaza wa kaza nu'aymu bin abdullah al-adawi ya sai wannan bawa akan kuɗi kaza da kaza fa da fa'ahu ilai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa ma mutumin kudin saboda haka da aka ce fa arsala ilai isam summa arsala bi samanihi ilai da kuma da fa'afu ilai duk ma'anar su guda ne ya je ba mu mai bawon kudin bawo bayan annabi ya sai da wannan bawo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana sunan nasa'i yani a sunan kubra kitabul ikhti babu tadbir lafazin al-imam an-nasa'i inna rajulan min wani mutum daga cikin musulman madina a haƙaƙa gudanar lahu an dubure ya yi alkawarin yanci ma bawansa a bayan mutuwar shi wa kana muhtajan kuma ya kasance mabukaci ya kasance mabukaci yana da talauci yana cikin kuncin rayuwa ya yi ma bawansa wannan alkawari wa kana alaihi dainun kuma akwai basussuka da yawa a kai. ana bin shi bashi yana da bawa sai yayi alƙawarin yanci ma bawan kaga babu halin sai da shi fa ba'ahu rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayar da wannan bawa bi 800 dirham su da 800 fa abahu ya kira shi ya ce to ga kudin wa qala sai ce masa dai na ka je ka biya ba su suka wa akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya kawo hadisin al-kitab al-musnad lafaz hadith yani fi rajul a'taqa gulamahu an dubun wa alayhi dayn kamar lafaz al-imam an-nasa'i lafaz al-imam ahmad mutumin yana da ba basu suka akan shi ana bin shi bashi yayi mubawarsa alƙawari zai samu yanci a bayan mutuwar shi fa ba'ahu rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai da wannan bawa sai da kudin ya bashi yace ka biya bashi to kaga wadannan lafuzza wanda a take take za su baka surai abin ya da muna muna fahimtar cewa wanda ya aikata wannan abin mutumin mutumin madina bisa ga riwayoyi ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi mabawa sa alƙawari zai samu yanci wannan sahabin mutumin madina kuma jabir ya faɗi kabilarsa ba banu uzura jabir ya faɗi dalilin wato da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayar da bawa da ya sa saboda mutumin ya kasance muhtajar mutumin mabukaci ne mutumin yana da babu suka a kansa saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi lokacin da manzon Allah ya kira shi bai sayar da bawan kake ba sai da ya mar tambaya alaka malun gairuhu kana da wata dukiyar in ban da bawan nan qala ba yace ba ni da ita kuma ga masu suka a kai shi kaga waɗanda suka bashi bashi sun shiga wani gunci ke shi kuma dama dukiyar da yake da ita a maimakon ya biya bashi da ita yayi alkawari bawan zai samu yanci saboda haka waye tutu waɗanda ke bin shi bashi sannan Allah bai yarda da wannan ba la barara wala zira bai kamata ka cutar ba ba daidai ba ne wanda ya ɗauki dukiyarsa ya ba ka bashi ai kauna ce ya sa ya maka ai tausayi ne ya sa ya maka alkawari za ka bashi yanzu kana da hali kaga ya zama tamfar mugunta ya yi idan ya yi alkawarin yanci ma wannan bawa saboda yana son ya samu lada wurin allah to ga bayan allah da suke jinka bashi ka biya su ba su kansu kaga mun fahimci dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayar da wannan bawo a littafin fasul bayan a mujallar masu shafin dari uku da arba'in da takwas ibn hajar ya yi magana yana cewa waɗannan riwayoyi ne ta ta daga riwaya ko ala anna bai al-mudabbar kana fi hayatin da dabbara duk da riwayoyin hadisin sun nuna cewar wanda ya yi wanda ya yi alkawari yanci ma bawansa din nan yana da rai ba bayan ya mutu bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayar da bawa ne sai ibn hajar yace to ko da zaka ga wata riwaya da al-imamu darqutni ya ruwaito da suke nuna cewar inna rajulan mata wa taraka mudabbaran wa daynan فأمرهم النبي فباعه في دينه بثمانمائة درهم wannan riwaya ita kadai da take nuna cewar wani mutum a garin madina ya mutu ana bin shi ba su suka amma ya bar bawa sai dai kuma bawan yana da alkawarin idan mai gidan nasa ya rasu bawan ya samu yanki to ga ba suka kuma sai annabi sallallahu alaihi ya sayar da bawan kaga bawan bai sami ya biya masa suka yace wannan riwaya ta imam sharif al-qabi riwaya tana da kuskure wa sahihu ma rawahu al-a'mash wa ghayruhu an salama din da ya inganta kenan shine muttafaqun alayh wanda ibnu hajar ya kawo a littafin bulugul maram hadisin da al-imam bukhari al-imam muslim suka ruwaito akan cewar mutumin da yayi wannan alkawarin yanci mabawansa yana da rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da wannan bawan ya dauki kudin ya bashi ya ce kaje ka biya ba su shiga saboda ka ba bayan mutuwarsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ba to kamar alikafi sunan abi dawud kuma kitabul istibab fi bayn al-mudabbir al-imam abu dawud shi kan ya kira sunan mutumin ma wanda ya sayi wato wanda bawa da ce an da rajulan min al'ansar wani mutum daga cikin musulman madina in ji jabir a hadisin al'imam abu ƙaru yuqalu ku abu mazkur sunansa kenan abu mazkurin yana da alkuniya amma babu littafin tarihi da zaka yi ainihin sunansa cikakkiya illa dai kawai ana kiransa abu mazkurin al-ansari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne mutumin madina sunansa abu mazkur a saka gulamar lafu yana da wani bawa yukalu lahu sunan bawan ya haƙo an dubure saboda ka shi abu mazkur sai ya yi alkawari ma wannan bawan nasa ya haƙo a kan cewa idan ya rasu bawan ya samu yanki jabire ce walam yakul lahu malun ghayruhu bashi da wata dukiya in banda wannan bawa da ya mallaka fa da alihi a annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira shi aka kawo bawa fa qala sai manzo Allah ya ce masa sahabbai man yashtarihu minni man yashtarihu wa zai sayi wannan bawa fashtara nu'aym bin abdullah bin naham sai nu'aym bin abdullah bin naham ya sayi wannan bawa fa da fa'aha ilai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan kuɗi ya mika ma abu mas'ud sai ya ce ma sai ya ce masa habbai gaba daya idza kana ahadukum faqira idan wani daga cikin ku matalauci ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan wani daga cikin ku matalauci ne fal yabda bi nafsihi ya fara hidima maran fa in kana fi fadlun idan akwai rara fa ala iyalihi to sai hidima ga iyalinsa fa in kana fi fadlun fa ala zai qarabati idan akwai ragowa sai ya ba mu wanda makusantansa wato danginsa wata riwaya da ce au ala fi rahimi ma abota zumunci fa in kana fadlan idan akwai ragowa fa ha wa ha wato akan wannan ne yasa malamai suka gina hukuncin zakatul fitr duk wata hikima da za ka yi a rayuwa ana ɗaukanta a kan wannan ma'auni a kan wannan hadisi wannan hadisin da suke karantawa don haka yasa hadisin ya shiga babuka da yawa kamar misali idan karamar sallah ta <clears throat> za ka fita su fitri kuma kai mata dauki ne ka ga abin da annabi ya faɗa ga ka'idar idan za ka fita su fitr ya zama iyakar abin da ka mallaka bai wuce dubu goma ba misali saboda ka ka sayo hatsi wannan hatsi da ka sayo na zakatul fitr kana da iyalai sun kai mutum ishirin to ba za a ce ba za ka bi da zakatul fitr ba saboda iyalanka sun kai mutum ishirin kudin ka kuma dubu goma la tunda akwai talauci to wannan gwargwadon wadatar ta gwargwadon zakatul fitr saboda haka za ka sai hatsi sai ka fara fitar makanka sai ka fara cirewa ka ce to ga zakatul fitri na sai waye na biyu matarka ita ce ta ita ke biyu baya sannan sai ka fara cire ma ƴaƴanka kana cire ma ƴaƴanka kafin ka kai karshe sai ya kare shi ke an gama ka gama zakatul fitrin ka kai kuma babu biyan bashi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan saboda kamar ka'ida ce yayi idza kana ahadukum faqiran فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فقد إذا أنت تعمل رجوة فعلى إياده كما تبدأ لتشع الإيادة دون حديث الإمام مسلم يضد وانا فلأهلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك saboda ka bayan kayi makanka wanda ke biyo baya wato ne iyalinka jabir ya ce wa eh, na abdan kibtiyyan shi wannan bawan da aka masa alkawarin yanci ba qibti menene ba qibti ba shi ne kabilan su ne suna na har yanzu a misira. Su ne asali kabilun mazauna misira. Su ne kibtawa shi wannan bawan mutumin egypt ne mutumin misira ne bakifte ne sunansa Ya ce ma amal awwal fi imarati ibn zubair saboda jabir da ya ba da labarin yayi tsawon rai a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi sallam saboda haka ya ga mutuwar wannan bawan ba. sai ya ce bawan ya rasu a lokacin da abdullahi bin zubair yake shugabanci lokacin da aka samu sabani na shugabanci a tsakanin musulmai abdullahi bin zubair ya zama to khalifa a yankin al-hijaz ya rasu a makka hijira na shekara 65 wato bayan rasuwar manzon Allah da shekara 54 bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 54 wannan bawan ya rasu kuma Jabir yana da rai a lokacin ya bada labari akwai riwaya ta al-Imam Abu Dawud har yanzu ziyaratun fi akhir al-hadith a ƙarshen maganar manzon Allah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sayar da wannan bawan a gaban mai mallakansa ya miƙa mar kuɗin to sai annabi ya faɗi wata magana annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce an ta a haƙƙu bi sanani kai ne mafi cancantar ka mori kuɗin wannan bawan wallahu agna anhu Allah yana da wadata Allah bai bukatar wannan bawa in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam me annabi yake nufi da wannan me annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da haka kamar yadda ya zo a littafin aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud yani bi saman al-abd li ajli ihtiyatika wa yafi bukatar kudin bawa tsakanin shi ne mallakan bawan da Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya ce kai ne ka fi bukatar kudin bawa saboda Allah mawadaci ne Allah baya bukatar kuɗi kai ne kake cikin talauci ba su suka suka yi maka yawa don haka tunda kana da kaddara ne ya kamata ka yi ka karya kaddara ka biya bashi sannan ka samu jari da za ka sake fara rayuwa ashe amfanin kaddara ga dan adam shine idan ya shiga yanayi idan ya shiga yanayi na kuncin rayuwa sai ya karya wannan kaddara da yawa idan mutum ya mallaki wani abu idan ya sai idan ya shiga kuncin rayuwa sai ya rika jin nauyin ya sai da wannan abin gwamma ya je ya kara ya ma kansa bashi wanda kuma ba ƙaramin kuskure ba ne kadara in kana da ita shi ke nan da ka shiga damuwa haka kai da ita allan da ya baka kan mallaki wannan kadara zai sake baka ka mallaki wata to amma za ka ga mutum bai yadda da wannan ba sai dai ya je ya ciyo bashi wani ma za ka ga ya taho da mota ya yi fakin mai ma sallama da Allah a ce makamin da nace ba ne a'a kai da ka zo a mota ya kai ka sa mai ba a mota Ka ga mutuwar zuciya ne saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahu agna an Allah mawadaci ne game da bawa ya'ani an iski hadal abdu ma'a ikiyajika kamar annabi yana masa gyara ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mar alkawari idan ta mutu bawa ya samu yanci saboda ka Allah wato zai ji dadin abin da kai sai maza Allah ya ce za ba haka ba za ka mutu da hakkokin mutane a ka ce kuma za ka samu lada a kiyama ba zai yi ba saboda ka sai manzo Allah ya sayar da bawan wato yayi masa gyara ya sayar da bawan ya bashi kudin gaba ɗaya da ya rage komai ba sai ce da farko kai makanka hidima hidimar farko ita ce ka biya ba su suka idan an samu rago wato gida ya samu a mori dukiya wannan shine shi Allah baya buƙatar ka tafi gare shi da hakkokin mutane a littafin fatul bari mujallar eh, na biyar shafin ɗari shida da biyar ibn hajar ya sake yin magana a kan hadisin an samu lafuzza daban-daban game da kudin da aka sayar da wannan bawa akwai hadisin da zaka ga an ce 700 ne wato dirhami wani hadisin kuma zaka ga an sa dirhami 900 kuma hajjar ya ce ita faka turuku ala anna samanahu samanu mi'at dirhami duk riwayoyin da aka samu inda za ka hada su za ka ga abin da ya tabbata shine dirhami 800 wanda shine abin da ya zo a cikin hadisan jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda to a sunan ibn majah kitabul iski babul mudabbar jabir ya ce fashtarahu ibn naham sai wani almuhajir wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hijira daga makka zuwa madina ana kiransa Ibnun nahan ya sayi wannan bawa min bani adi yana da dangantaka da sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa yarda hadisin yana sunan tirmidhi kitabul buyu babu ma jaa fi bai'il mudabba kaga hadisin yana sunan bukhari sahih muslim uh, sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan nasa'i duk zaka ga hadisin duka sun ruwaito wannan hadisin yana sunan turmizi babu ma ja'a fi bai'il mudabbar fashtarahu nu'aym bin abdullah bin nahan wanda ya sayi bawon ana kiransa nu'aym bin abdullah bin nahan yana eh, tafrijin hadisin gaba da yana irwa'ul galil hadisi na 2288 ibn hajar yace shi wannan nu'aym bin abdullah bin nahan al-muhajir wanda ya sayi wannan bawa qurashiyun adawiyun ba quraishi wato mutumin makka ne kuma kamar dangin sayyiduna umar ne sai dai ya riga sayyiduna umar musulunta shi wanda ya sayi wannan bawa aslama qadiman qabla umar ya dade da musulunta tun kafin sayyiduna umar ya musulunta shi wannan ya musulunta shi wanda ya sayi bawa wanda ake kiran kiransa nu'aymu bin abdullahi bin naham shine al'adawi amma abin da ya bambanta shi da sayyidina umar sayyidina umar ya bayyana musulunci sa amma shi sai ya boye fakatama islam shi ya dade da musulunta amma sai ya boye musulunci sa daga baya lokacin da musulunci sa ya bayyana sai ya yi zai yi hijira fa fa'alahu banu adi danginsa suka taru suka roƙe shi ayyuki yi ƙima ala ayyudin nisha mutumin kirki ne na iyaka tun a zamanin jahiliya ne mutumin kirki da saboda haka a lokacin da shirya zai yi hijira sai dangin nasa banu adi suka haɗu suka ce mu fa in dai batun addini ne mun yarda kai duk addinin da ka ga dama a duniya amma ka zauna saboda suna borai shi li'annahu kana yunfiqu ala aramilihim wa aitani saboda yana da wannan hali na taimakon marayu da mata masu takaba yana rikon marayu da mata masu takaba yana taimaka musu ba fa'ala amma da farko lokacin da suka roƙe shi sai yadda ya zauna daga baya shekarar al-hudaybiyya shekara ta shida kenan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi umra mutanen makka ta hana shi shiga a wannan shekarar da aka rubuta yarjejeniyar sulhu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka shekara ta shida ibn hajar ya ce a wannan shekara ya baro makka ya yi hijira wa ma'abu arba'una min ahli baiti yana tare da mutum arba'in daga cikin dangin mutane gidansa saboda ka ya dawo madina ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmai wasu shi da fi fito sham zaman abi bakar na umar ibn hajar ya ce kuma ya yi shahada a lokacin zamanin sayyidina abubakar bayan da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya yi shahada zamanin sai na abubakar ko zamanin sai na umar ji ibn hajar saboda sabani da aka samu na masana tarihi akwai ma hadisin da aka ruwaito wanda ibn hajar yake nuna falalan shi wannan mutumin da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi mutumin kwarai wa kana ismuhu alladhi yu'raf bihi nu'ayman yana ainihin sunansa shine nu'ayn amma ana kiransa ibn naham to a littafin siyaru a alamin nubala shi kuma al-imam yana mujallar na farko shafin gari ku da goma sha biyar al-imam zahabi da ke ya fi faɗaɗawa wajen bincike game da littafin game da tarihi al-imam ya ce استشهد نعيم بن عبد الله بن نحان القرشي العدوي من المهاجرين يتبتر دا wannan sahabin yayi shahada a ranar asabar wato uku ga watan jumada al'ula hijira na shekara goma sha lokacin an tafi musulunci har ya kai filistin wujubu bayan rasuwar manzon Allah da shekara kai tak amma musulunci ya isa filistin lokacin da aka isa filistin an tafi yaƙi yana cikin sojojin da suka je yakin da ake kiran sa dai bainar ramallah uh, wa bai jibril akwai wani wuri da ke tsakanin ramallah wanda har yanzu birnin yana ana kiransa ramallah a yanzu amma a da suna kiran shi ramla a tsakanin wannan wuri da wani gari da ake kiransa bai jibril a nan ya mutuwa shahada ya kabin shi saboda ta sa mutanen filistin suna alfahari domin akwai kaburburan sahabban manzon Allah da dama a kasan filistin akwai su da yawa shi wannan sahabi a can yarab wanda ya sayi wannan bawa shi ne bin eh, bin bin naham Allah ya kara masa yarda akwai hadisin da al'imamin imam an-nawawi yayi magana akai saboda bayanin falalansa yana cewa النبي صلى الله عليه وسلم ياتي دخلت الجنة ناشب الجنة فسمعت فيها نعمة لنعيم ناشب الجنة في نجار مريع جار مريع هو نعيم بن عبد الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم كابت ينينا شنوان أن من الله يامس البشر تسامن الجنة أن تندق دنيا إلا دي سنة العشرة ودن النبي سيرا أولي بدأ ibn al-arabi alkawi iyal wa gair wahidin da dama suna tabbatar da wannan hadisin wanda shi ibn hajar yana cewa isnadin sai yana da rauni kamar da yazo cikin fatul bayan mujallal na biyar shafi na 120 ala kulli halin la shakka waɗannan riwayoyi da muka kawo za su ba da ainihin suran abin da ya auku a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam game da wannan hadisi da muka karanta sannan سيمو mu حديث hadisi me دمو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله فتولى حديث جمع الهدى darussa amma abu na farko da yake karanta da mu wato shine ta sashin ciniki a wannan dalilin ya sa yin hajar ya kawo hadisin karkashin wato kitabul buyu hadisin yana tabbatar da halalcin a yi cinikin bawan da aka masa alkawarin zai samu yanci a bayan mutuwar mai mallakansa za ka ce a'a to gashi an yi alkawari ga bawa kuma an zo an sai da shi to na shakka wannan tunanin ya haifar da sabani a tsakanin malamai tsakanin masana wanda alimamu turmiti ya yi magana a kai na littafinsa su sudan turmiti ya yi magana a kai ya ce haza hadisun hasanun sahihun ruwe min gairi wacce an jabir bin abdullah wannan hadisi ingantacce ne kuma an ruwaito shi ta fuskoki da yawa daga jabir bin abdullahi da jabir ya bada labari saboda ka ba makawa babu wanda ke tantama game da ingancin wannan hadisi wala amalu ala hadha alhadith inda ba'd ahli alilm min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi sahabban annabi kama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai hadda tabi'u tabi'in suna aiki da wannan hadisi saboda haka yasa al-imam bukhari ya yi babi a kai babu bai'in mudabba babi a kan cinikin bawan da aka masa alkawarin zai samu yanci a bayan mutuwa yana nuna halal ne saboda in ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya samu ga wani mutum ya yi ma bawansa alkawari zai samu yanci manzo Allah ya kira shi tambayar sa alaka malun gairu kana da wata dukiyar ce a sai sai da shi ashe kenan ana cinikin bawan da aka masa alkawarin yanci a bayan mutuwa to da farko an samu sabani hakika daga cikin waɗanda suke kin cinikin bawa da aka masa alkawarin yanci akwai al'imamu malik wanda daga baya malamai fahimta su fazo wuri guda kamar yadda al'imamu nawa ya faɗa a sharfa fahim muslim ya ce wa fihi hijawa bai'i fi man yudabbar wa huwa mujma'un alayhi al'an a yanzu in ji wato a bayan wucewar zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in an samu haduwar fahimta na malaman sunna da can a farko an samu sabani amma daga baya fahimta ta daidaita akan cewa babu laifi don an yi cinikin bawan da aka musu alƙawarin yanci wakar ta na fiye shirafin wa'ikun da ba'abu salaf kuma wannan sabanin ma da aka samu na farko sabani ne wanda ke da rauni ibn hajar cikin fatkul bari mujallar na biyar shafin dari da goma shekara ya ce idan mutum ya yi wa mutum ya yi ma bawansa alkawari na cewar zai samu yanci to ana daukan wannan alkawari a babin wasiya a babin wasiya to idan ka ɗauki alkawari a babin wasiya tun da wasiya ce idan na mutu wane ya samu yanci kamar ka bar wasiya ne idan na mutu a cire dukiya ko miliyan goma ko ishirin misali a gina masallaci ko makaranta wannan wasiya ce ba lallai bane a yi aiki da ta idan ta saba ma ka'ida saboda haka ita wasiya ba a aiki da ita sai ta dace da sunnar manzon Allah idan ba ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba haramun ne aiki da wannan wasiya kamar abin da annabi yake karantar da mu da abin da ya aikata din nan shine ba daidai bane mutum ya yi wasiya wanda ya zama a cikinta akwai cutarwa ga wani shine abin da manzon Allah yake mana ishara da shi kamar misali akwai da yawa mutanen da suke barin wasiya idan na mutu kar a ba ma wani gado daga cikin ƴaƴansa sai ya ce wani ban yadda a ba shi gado ba to aikin banza ne sai dai in bai mutu ba idan an zo rabon gado duk ɗansa sai an raba da shi son abin da Allah ya shar'anta ke don mahaifi ya bar wasiya ba lallai ba ne a yi aiki da wannan wasiyar idan ta saba ma sunnar manzon Allah akwai wanda zai bar wasiya idan na mutu kada ya ta ta aurewa ne to abin da annabi ya karanta da mu shine ana la'akari da addini da halaye shikenan saboda haka idan ya mutu sai aka ce ga wasiyan da uban ya bari kada a aurar da yarsa ga wani sai a dubi wani din nan ta sashin addini yana da shi na'am ta sashin halaye yana da shi sai a bashi aure amma idan ba shi da ɗayan to sai a yi aiki da wasiyar uba wato ita wasiya ba lallai ba ne a yi aiki da ita idan ta saba ma ka'ida wannan shi ne abin da hadisi na yake karantar da saboda haka mutumin ya bar wasiya idan ya mutu bawansa ya sami yanci amma wasiyar safa ta saba mu ka'ida domin ana bin shi bashi kuma bai riga ya mutu ba tunda bai riga ya mutu ba malamai suna cewa wasiya na farko idan ka kulla ta idan ka rubuta wasiya misali a yau idan na mutu a ɗauki dukiya dubu goma ko miliyan goma a yi kaza shi kenan da ka je ka gama abin da za ka yi gobe da ka dawo ka ɗauki wasiya sai ka ce kai kudin ya yi yawa sai ka goge idan na mutu a ɗauki dubu biyar to Allah ya halatta maka haka wato wasiya kana da damar fasawa tun da baka riga ka mutum ba kana ma iya ya ga takardar ka ce na ma fasa wasiyar saboda haka domin alkawari ne akan dukiyarka wanda lokacinta bai yi ba don haka kana iya warware Allah ya samu gani saboda haka ya sa annan sallallahu alaihi wasallam ya warware ma wannan mutumin wasiyar da ya bari tunda wasiyar ce bayan na mutu ka samu yanci wasiyar, idan aka ce za a jira sai ya mutu wannan ya samu yanci masu bin shi ba shi ba kaga an cutar da su saboda haka manzon Allah bai da wannan ba don haka ya sa, ya sayar da bawan ya ba shi kudin ya ce ka biya ba shi hukunci na biyu wanda hadisin yake tabbatar mana wato ne abin da Imam Qurtubi ya faɗa da wasu masu sharhi wannan hadisi yana cewa tun malaman suna sun yarda da cewar eh, alama fi tadbir kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa babu sabani akan idan kana da bawa kana iya masa alƙawarin zai samu yanki a bayan da, wannan halal ne ijma' amma idan ka mutu din to fa ba wai da ka mutu ya samu yanci bane lana wattafaqu ala annahu min as-sulus idan mai mallakan bawan ya mutu to ba wai bawan ya samu yanci bane sai an zauna an yi kimanta dukiyar da mamacin ya bari sai aka samu gaba ɗaya dukiyar da ya bari misali dubu ɗari ne ba wannan nasa sai aka yi mar kuɗi sai bawan ya kasance shi ma ya kai wato dubu ɗari to da aka haɗa dubu ɗari biyu sai aka ce idan an yanta bawan nan kaga kusan rabin dukiyar ya ce rabin dukiyar a ƙa'ida ta wasiya ba ta wuce sulufin dukiya to tun da ka'idar wasiya ba za ta wuce sulusin dukiya ba wannan bawa bai sami yanci ba za a ce masa to ga abin da mai ka yi bar wasiya a kai sai ka yi kokari ka kawo domin an yi lissafi ka gaba ɗaya ya fi sulus ya fi rabi ya kai rabin dukiya kuma wasiya ba ta wuce sulusi saboda haka malaman suna suka ce ka'ida ne wasiya ba ta wuce sulusi saboda haka ba wai daga mutuwar mutumin ne mutumin yake bawan yake samun yanci ba sai idan bawan ya kasance kudinsa idan an cire daga lissafin abin da mamacin ya bari bai wuce tunda sun dukiya ba sai a ce to yanzu ka samu yanci in ka duba hashe ta limamin dusuki mujallar na hudu shafin dari uku da tamanin haka nan ta shafin gina yana mujallar na farko shafi na dari biyar da ishirin da ɗaya to hukunci na uku da hadisin na yake karantar da mu wanda in mu lura za mu gane wato shine shugaba yana da iko ya tilasta na ƙasa da shi a kan abin da ya gani na zalunci saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan don haka yasa al-Imam Bukhari bayan ya kawo wannan babi ya kawo wannan hadisin a babi na cinikin al-mudabbar sai ya sake kawo hadisin a wani babi babin da al-Imam Bukhari yayi babu bai'il imam ala nasi amwalahu al-imam bukhari ya faɗi akan shugaba yana da damar ya sayar da dukiyar mutane ba tare da son su ba shugaba yana da damar yayi haka kaga aka sa baibul imam ba annabi kadai ba saboda muna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka duba sharhin bulugul maram eh, da mujallal na bishafi na 188 na Afiyah bin Muhammad Salim yake wa hunaka riwayatin ukra wa hum madin yanda hadisan nan suka zo da riwayoyi na Jabir bin Abdullah mutumin nan ya yi ma bawansa alƙawarin zai samu yanci a bayan mutuwar shi shine sai mai sharri yake cewa fa kaifa takunu madinan linnas kai ne mutane na bin ka ba su suka wata tabarra lil abdi bil hurriya sai kai ma ka alƙawarin ya samu yanci awalan ita nafsaka anta idan aka ce ana bin ka bashi ai kai ma bawa idan aka ce ana bin ka bashi to kamar bauta ne kai ma wani ka ba ma wani yanci wanda kai kuma kana da bautan a kanka لأن الإنسان الذي يموت مدينا يكون مرتهنا بدينه في قبره idan mutum ya mutu ana bin jinsa bashi da ya faru mutumin da ya mutu ana bin jinsa bashi a kabarinsa wato kamar yadda ka san bawan haka yake saboda bai da yanci fal auda dan haka abin da yake dacewa an ta'tika nafsaka li sadadid dayn ka fara yantar da kanka ka biya bashi kabla an eh, ta'tika al-abd kafin ka yanta wannan bawa saboda haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira shi da yake ka yarda da sai da bawa ba annabi bai faɗa haka ba da yake nuna maka shugaba yana da wannan dama shine abin da imam bukari ya mana ishara da shi ya yi babi akan haka shugaba yana da wannan damar eh, yana sharhin ibn hajar da ya yi eh, sahih bukari fatul bari mujallal goma sha uku shafi na da da daya ya ce inna ma yabi'u al-imam ala an-nas amwalahum idza ra'a minhum safahan fi amwalihim wanda ke akwai sharadi malamai suna cewa sarki ba shi da ikon yi hukunci irin wannan sai idan ya dace da yanda ya auku a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba za ka sa mutum ya sai da dukiyarsa ba sai idan akwai wauta a tare da shi shi wannan sahabi in ka lura akwai wauta da yi. ana bin sa ba su suka ya yanta bawa wanda kamar wauta ne dan bai amfani da hankalinsa ba saboda haka yasa man laysa bi safihin mutumin da baya tare da wauta fala bawa alaihi shay'un min balihi illa fi ya yakunu alaihi sai dai idan akwai haƙƙi da ke kansa to ana masa kamar mutumin da ba su suka sun mara yawa kuma ga ƙaddarori ya ki biya saboda haka shugaba yana da damar yayi wannan hukunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yani bi anna sahibul mudabbar lam yakul lahu malun ghayru in ka lura da shi wancan sahabi ba shi da wata dukiya da dai wannan bawan da ya mallaka falan ma ra'ahu anfaqa jami'a mali saboda ka labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabinsa ya fatar da dukiyarsa gaba daya tunda ya yi ma bawan alkawarin zai samu yanci kuma iyakar abin da ya mallaka ke kamar ya fatar da dukiyarsa ne wa annahu ta'arrada bi zalika litahluka yana neman hallaka kansa ibn hajar ke fa ka annahu kana fi hukmi safi saboda ka in ka lura da abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hukunci ne wanda manzon Allah ya yi akan mai wauta falizalika ba a alaihi ma da saboda haka yasa annabi ya saita dukiyar ya biya masa wannan bashi al-imam an-nawawi shi ma haka ya faɗa yace wa fi hadha alhadith nazaru al-imam fi masalih ra'iyyati wannan ya nuna shugaba ya kamata ya rika sa lura ga al'amuran talakawansa labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda wanda daga cikin jama'ansa yayi nan take manzo Allah ya ce a kira shi kaga ya nuna cewa ya kamata shugaba ya sa lura ga jama'arsa wa amruhu iyyahu wa amruhu iyyahum bima fihi rifqu bihim wa wa bi ibtalihi ma yadurruhum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata idan shugaba ya samu labari wani abu da talakansa ya aikata wanda zai iya cutar da kansa to ya kamata shugaba ya kira shi ya masa gyara ko da ransa ba zai so ba ko da ransa ba zai so ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai nemi shawaran mutumin ba don haka wato hadisin yana shiga babuka da dama yana shiga babin da ake kira al-muflis shi yasa Imam Bukhari ya kawo tarjama fil istiqrar man ba amal al-muflis fa qasamahu bayna al-qurama yana karkashin babu yana karkashin babi na al-muflis al-muflis shine mutumin da ba su suka sun mar yawa ya tara kaddarori domin akwai mutane da ke haka mutum ya karbi bashin wannan ya karbi bashin wancan ya ta tara dukiya ya ki biya saboda haka wannan yana karkashin wannan hukunci shugaba yana da damar <clears throat> ya sa kaddarorin nan a kasuwa a sayar da ya biya mutane ba su sukansu da zarar an jiga mutum daga cikin jama'a daga cikin talakawa shugaba ya samu labari ga wani yana da wani hali yana karbin basu suka mutane yana tara zuciya to sai ya kira shi ya sa kaddarorin nasa a kasuwa ya biya mutane ba su suka don abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ani a afahu hatta yunfika ala nafsi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ba mutum ya ce je ka biya baki sauran kai dawaliyar iyalinka kamar yana mar ishara ga abin da ya kamata ka yi da rayuwarka to shi ne na ƙarshe wato shi ne a tartibu fil infaq hadisin ya tabbatar mana haƙoƙi da suka fi muhimmanci ga ɗan adam ko da yake shi ibn hajar bai kawo hadisin da tsawon shi ba amma mun karanta lafazin alimamu muslim da kuma lafazin da ya zo a ta yi da wasu littafan hadisi wanda yana daga abin da eh, al'imamu nawawi ya faɗa ya mana ishara game da fa'idojin da suke ƙarƙashin wannan hadisi fa'ida ta hudu ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana hakkoki da suka fi ƙarfi a kawunan hakki na farko da ya fi ƙarfi al-ibtida'u fi nafaqa bil mas'ul ala hadha tartib da farko ranka ranka shine yake da hakki mafi girma saboda haka hakkin ranka yana gaba da hakkin matarka da na ɗanka da kowa me yake karanta da mu akwai wata gwaninta da muke mu muna ganin gwaninta muke alhali kuma ba gwaninta bane a wajen Allah kamar ma muna nuna za mu yi ma shari'ar Allah gyara mutum ne ya samu halin da zai tafi aikin hajji saboda haka sai ya ɗauki wannan kuɗi sai ya biya ma iyayensa shi bai tafi aikin hajji ba kai kaga ya kyauta ya yi kokari amma a sunnar manzon Allah bai daidai ba saboda hakki mafi girma a kanka shine hakkin ranka idan Allah ya ce ya wajabta aikin hajji liman kafa ilahi sabila ga wanda hanya ta sauwaka gare shi to iyayenka Allah ya san da su ai kafin a haife ka Allah ya san da su bai ba su halin su je aikin hajji ba kai yanzu da ka taso sai Allah ya sauke maka hanyar da ka samu tafiya aikin hajji tsakanin kai da iyayenka waye Allah ya magana a Qur'ani cewa ya kamata ya je aikin hajji kai liman istata'a ilayhi sabila kai ne hanyar ta sauka gare ka ba su ba sannan in ka dawo ga babul infaq kai ne ma ya fi cancanta saboda ko bahaushe ya faɗa wai so duka so ne amma son kai ya ko idan aljanna ce wa ya kamata ka soma aljanna farko kai kanka to sannan na kusa da kai to sai zaman su ka samu yan damar da zaka tafi aikin hajji sai ka ba mu wani wannan dama iyayenka sai suka tafi aikin hajji babu laifi ka yi kokari kuma hajjinsu ya inganta amma a shari'a ka yi laifi wajen Allah da za ka mutu kafin ka fashe samun hali to wallahi sai an ma tambaya kai an baka halin da zaka je aikin haji ka je a ban je ba na ba mu iyaye na waye sa ka kaga inda amsa za ta zama da wahala ke ko waye sa ka ka san duk abin da Allah bai ce kai ba manzon Allah bai ce kai ba karka nemi lada a wajen Allah da manzon sa Allah bai sa ka amma su hajjin ya inganta ka burge ka yi gwaninta amma idan kana son lada to dole saka bi sunnar manzon Allah dole duk mutumin da ya shigar da tunanin ya kamata to wallahi bai samu lada a wurin Allah saboda kamar kana nuna ma shari'a ba ta dace ba ta yi daidai ba ai bai kamata a ce mutum yana nan bai kai iyayensa ba ya fara kai kanka ala kulli halin al-imam an-nawawi ya gaya mana cewa darasi na hudu na wannan hadisi wato shine annal huquqa wal fada'ila idza tazahamat qaddima al awkada fal awkad idan hakoki sun hadu da yawa to sai a dubi wani haƙƙi ne ya fi karfi wannan shi ake fara gabatarwa abin da manzo Allah ya mana isharar shi kenan Min ha fi منها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة صدقة إذا ذاك sai ka rarraba ta ta fuskoki na alkhairi daban-daban wala hafiru fi jihatin bi ainihi kada mutum ya takaita bata ga wani gefe kadai yana da kyau ya to alkhairin ka ka yalwata shi ta kowane sashi saboda kai samu zan Allah yake farko kai kanka idan an dan samu raguwa to iyalinka karka karka karka samu dukiya ya zama kai kadai kake moranta iyalinka ba su mora ko kuma ya zama daga kai sai iyalinka yani lalatun zahira a nan wanda abinda hadisin ya mana ishara da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibda bi nafsika ka fara da ranka fa tasaddaq alaiha kai mata sadaka ka fara da ranka wannan hadisin Jabir kenan ko ba shi kadai bane akwai hadisin Abu Hurairah akwai hadisin Abu Hurairah wanda ya bada labari yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai tasaddaku ku ba da sadaka fa qala rasulullahi sai wani mutum yace ya rasulullahi in dai dinaru ina da sule daya sai yace tasaddaq bihi ala nafsika sai kai makanka sadaka da shi in dai akar ina da wani sule ce tasaddaq bihi ala waladika kai ma ƴaƴanka sadaka da shi in dai akar ina da wani sule tasaddaq bihi ala zawjatika wannan wata riwaya ce ka yi wa matarka sadaka da shi in dai aka ina da wani sulhi da faddar bihi ala kajin ka sai ka yi sadaka ga mai maka hidima ka ba shi idan aka ce ka yi sadaka da shi wato idan sulhi ɗaya ne ta kamallaka to ka kashe ka yi amfani da shi ka mori wannan sulhi saboda kai ka fi cancanta ka amfana da wannan sunan tun da guda ɗaya ne amma in sun kai biyu to ƴaƴanka in sun kai uku iyalinka in sun kai hudu wanda ke maka hidima ya zama to ya samu kaga na kusa da kai ke hadisin yana sunan abi dawo a riwaya ta al nasai kitabu tawqi fil masjid ala al-qubbayn abu huraira akwai riwayar abu huraira Allah ya kara masa yarda wanda hadisin yana yana da inganci yana irwa gani hadisin 895 akwai riwaya ta Jabir har yanzu Jabir bin Samura ba Jabir bin abdullahi al-Ansari ba wanda yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza a'ata Allahu ahadakum khaira idan Allah ya ba mu wani ku alkhair falyabda bi nafsihi wa ahli baiti ya fara da kansa sa'annan iyalan gidansa hadisin yana sahih muslim kitabul imara wata riwaya da ce idan an'ama Allahu azza wa jalla ala abdin idan Allah ya yi ni'imarsa ga wani bawa falyabda bi nafsihi ya fara maransa ya zama ransa zai mori wannan ni'imar wanda ya fi cancantar ya mori ni'imar Allah shi ne kai kanka da ka samu wannan ni'ima wa ahli baiti da kuma iyalan gidanka riwaya tana sun sulhulatu sahiha hadisin 2568 da ka Imam Nawawi eh, akwai littafin sa Rawbatu kwalibi. al-Imam Nawawi Allah ya masa taimako ya rubuta littafai da yawa kuma duk littafan da al-Imam ya rubuta Allah ya musu albarka duk littafan da ya rubuta suna da albarka suna da falala saboda yi sa duk wani malami mai kokarin sanin hadisin manzon Allah to yakan yi kokari ya mallaki littafan al-Imam saboda Allah ya masa baiwa na fahimtar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam rawdatu talibi yana mujallal shi da shafin 381 yana cewa fa idza jama'a ala shakhs alwahid muhtajun idan ya zama kana da mabukata da yawa mimman talzamuhu nafaqatuhum ya zama to duka ya zama dole ka ciyar da su ya za ka yi in in wafa maluhu aw kasabu aw kasbuhu bi nafaqatihim fa alayhi nafaqatul jami idan kana da hali to ya kamata duka ka dauki nauyin misali ana iya samun mutum a dangi shi kadai Allah ya wadata idan ya zama kai kaɗai ne a dangin ko a gidan tsakanin yayu da kalle ba wani mai dukiya ke kai to ka ɗauka dukiyar ka ce kai kaɗai a'a dukiyar dangin ne Allah ya danga a hannunka saboda ka duka dangin nan kai ka ɗauka da wani su kar ka ga gazawa saboda wani yana da mugun hali ka ce ka rabu da shi a babu da zaran ka bari Allah zai karbi saboda haka in dai dukiyar ta isa kai ta biyan bukatar waɗannan yan uwa qaribuhum wa ba'iduhum ya'ani wa ba'idu. wanda ke kusa da wanda ke nesa duk ai ta daukar da wajen su wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala a maimakon ya zama kowa an ba shi dukiya sai Allah ya zaɓi gida guda sai ba mutum ɗaya sai zaɓi wani gida sai ba mutum ɗaya ba wai an ba shi shi kaɗai ba saboda haka za ka kula da iyalanka an sani kai za ka fi moran dukiyan da kuma iyalanka amma bai tsaya haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa al-akram fal akram duk wanda ya kusa da kai sai ya zama an mar hidima har dai iya inda dukiyar ka za ta za ta tsaya wa in lam yatafaddal an kifayati nafsihi illa nafaqatan wahida misali ya zama to mutum yana cikin kuncin rayuwa ba shi da wani abinci sai mutum daya sai na mutum daya ya za ka yi a ka'ida ka tafi ka yi kokari ka samu abinci ka zo gida wannan abincin da ka kawo gida abincin mutum ɗaya ne da ka zo gida kuma ga matanka ga 'ya'yanka ga ma masu maka hidima ga maiwa da baki ma a gidan kuma abincin mutum ɗaya ne zai to abincin na waye abincin ka ne wadda shi ne abin da shari'a ta nuna sai ka ce to ku yi hakuri wannan abincin nawa ne yau fama misali al'imamun nawa ya ce idan ka yi roce fa ne ka zo gida abinda ka kawo gida na mutum biyu ne da ka zo gidan kuma akwai matarka akwai 'ya'yanka akwai babanka akwai mamanka wa za ka fara al'imamun nawa ya ce kaddama nafakatar zaujatihi ala nafakatar akari matarka ita ce farkon wanda za ta ci kafin iyayenka kasan wannan ya saba ma al'adar a cewa ai iyaye suna gaba da mata ba a sunnar manzon Allah matarka tana gaba da iyayenka ta wajen ciyarwa me dalili saboda ka'idar da aka kulla kafin a ba alkawari aka yi da kai sannan aka ba da auren saboda haka yasa in ka duba lailul asar na al-imam shaukani mujallal shida shafin 381 yace wa kada in aqada al-ijma' duk malaman sunna sun yadda cewa ala wujubi nafaqati zawja ciyar da matarka dole ne amma ciyar da iyayenka ba dole bane akwai sharadi ya sharadin yake idan ba su iya ciyar da kansu to dole ka ciyar da su saboda haka akwai sharadi game da iyayenka amma matar fa babu sharadi saboda haka idan kana da baba yana da karfi yana aikinsa mamanka tana tare da shi ba dole bane ka ce da su saboda yana yana kokarin kulawa da kansa amma in ya bukaci wani abu baka da ikon hanawa wannan sai ya bukata amma matar a gida fa komai dukiyarta dole sai ka ciyar da ita domin alkawari aka ɗauka gurin ka kafin a baka aure saboda haka hakkinta ya fi ƙarfi akan hakkin iyayenta, ta wajen ciyarwa idan suna iya rike kansu Allah ya samu gani amma idan ba su iya rike kansu to wannan kuma hakkinsu ya zama dole a kanka saboda haka yasa eh, al-imam nawawi yake cewa fal aukad wal aukad ana la'akari da hakkin da yafi ƙarfi sannan wani hakki da ya fi ƙarfi wannan yana raudatu talibin yana kuma nailul afar na imam shaukari haka nan ibn al-usaymin a littafin sharhin bulugul maram fatu zil jalali wal ikram a juz'i na biyar shafin gari ibn al-usaymin yace fa sawabu annahu yabda'u bi nafsihi abinda yake daidai shine ka fara ciyar da kanka hakkinka shine mafi girma summa bi zawjiha bayan hakkinka wanne hakki ne ya biyo baya hakkin matarka summa bil waladi bayan hakkin matarka wani hakki ya biyo baya hakkin ƴaƴanka summa bil walidaini bayan kufa sai hakkin iyayenka wannan shine sunnar manzon Allah yace kuma baqiyatu al-aqarib sannan a koma ga sauran dangi sauran dangin kuma ba bai da suke ba wanda kuka hada uwa da daya uba ya zama kun hada uwa da uba hakkin ya fi karfi akan wanda kun hada uba ne kadai banda uwa saboda ka ba gwaninta bane ka daidaita fi gaba ɗaya wanda kuma Allah ya riga ya kar'anta ana gabatar da wani akan wani al-aqrab fal aqrab wanda yake kusa shi ake fara gabatarwa kafin wani Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai mu je hadisi na gaba wa an maimunata zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa rabi'a anha an karbo hadisin nan daga maimuna matar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya kara mata yarda asalin hadisin na Abdullahi bin Abbas ya rawaito shi anna fa'aratan waqa'at fi samnin bera ce ta fada wato a cikin kitse fama ta fi saboda sai wannan tseren wato ta mace a ciki ba su ilan da biyu sallallahu alaihi wasallam an ha sai aka yi ma'anin sallallahu alaihi wasallam tambaya game da wannan kitsen bera ya fada cikin kitse ya mutu shin ina hukuncin wannan kitsen fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alquha ku jefar da ɗeran wa ma haulaha da kuma abin da ke kewayenta wa ku kuluhu kuma ku ci abin da ya rage na wannan kitan rawahu al-bukhari al bukhari ya rawaito hadisin na yana kitabu saidi yana kitabu zabaihi wa saidi babu idza waqa'at al-fa'ratu fi samn al-janib aw al-za'idi shi a wajen al-imam bukhari idan ɗera ya fada a cikin kitse kitsan ko da a ce narkakke ne wannan shi ne abin da ba a yi ko da narkakke ne ba wai sai wanda yake daskararre ba to amma ibn hajar yake waza da ahmad al-imam ahmad ya yi ƙari wanda sa'i da kuma al-imam nasa'i a nasu riwaya riwaya na hadisin abdullah bin abbas da ya ruwaito daga innarta ita ce maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam الرواية الإمام أحمد الإمام النسائي النفس آه، آه، واتوئتا ميمونة في جواسي فم الجامج بيران يا فادا أتكين كذي نيدر كاريلي كذن بانركي كيمن ينادر كاريلي حديث ينا كتاب الفرع والعثيرة الفأرة باب الفأرة تكأ في الصند كذا أنا an samu riwaya kashi biyu kenan wanda ibnu hajar ya hada su a wuri guda riwaya ta farko ya fara gabatar da riwayar al-imam bukhari saboda shine jagoran malaman hadisi Allah ya masa rahama duk inda aka ce imam bukhari ya ruwaito wani ya ruwaito dole ka gabatar da hadisin al-imam bukhari wannan zaɓin Allah ne wannan zaɓin Allah ne saboda haka ya fara gabatar da hadisin al-imam bukhari to asali shi ko al-imam bukhari yanda yayi babin babin da ya kawo hadisin yace babun idza waqa'atil fa'ratu fi sannil jamidi aw az-za'idi idan bera ya fada a kitse da daskararre ko narkakke haka za a yi inji al-imam bukhari haka yayi babin sai kawo hadisin amma al-imam ahmad da al-imam nasai su a nasu riwayar da suka kawo ƙarin lafazin maimuna a kan cewa wancan tseren ya fada a kitse ne wanda ke a daskarare don haka sai ƙara kawo wa hadisi na biyu na gaba hadisi na takwas ne, wa an abi huraira ta radiyallahu an an karbo hadisi na gabo huraira Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ya ce manzon Allah ya ce idza waqa'atil fa'ratu fi samni idan tsira ya fada a cikin kitse fa in kana jamidan idan da daskararre ne fa alquha sai ku jefar da tseren wa ma haula ha da kewayen tseren wa in kana ma'i'an idan ya kasance narkakke ne shine ma'i'an ko kace ma'i'an fa la taqrabu bi tukar kusance shi rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadithin yana musnadu abi huraira yana mujallar nabi shafi na 232 wa abu dawud kuma al-imam abu dawud ya rawaito hadisin a kitabul azima babun fil fa'arati taka'u fi samni idan bera ya fada a cikin kitse to sai ibn hajar yayi ta'ali ya dan yi karin bayani akan waɗannan hadisai kashi biyu ga hadisin maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin abu huraira za ka ga kamar suna karo da juna don fahimtar alimamin bukari ba wai sai a daskararren kitse bala in dai tsera ya fada cikin abu za a jefar da tseren daidai wurin a tsibi gwargwadon kitsan da ke wurin a zubar shi ke ba wai sai daskararren ba ko narkake kamar misali kada da akwai wata tukunya haka an narka kitse sai zama so tsera ya fada saboda haka idan aka ɗauki moɗa ko wani abu haka sai a ɗebo kitsan tare da ɗera kaga an ɗebo an ciro ɗeran da kuma kitsan da yake ɗauke da ɗera sannan sai a watsar sauran kitsan sai a amfani da shi shi wannan shine abin da alimamu bukari yake faɗa don ba wai sai da kararren kitse ba la amma hadisin abu huraira kai tsaye ya tabbatar da cewa a daskararren kitse ake magana saboda haka idan narkakke ne kitsan to kar ma a kusanci wannan kitsan gaba daya tun da ɗayan ya mutu a ciki da kun ga anan kamar kenan hadisan suna karo da juna shine ibnu hajar yayi ta'ali yana cewa wa qad hakama alaihi al-bukhari al-imam al hukunci ma wannan hadisi ya san da hadisi ka san ka'idar al-imam al-bukhari baya rubuta hadisi a cikin aljami'u jamiu sahih sai fa idan hadisin ya tabbata ingantacci, ya san da hadisin amma idan hadisin da inganta ba sai ya jefa da shi ba zai ma sa shi a littafin sahih bukhari ba ba zai ma rubuta shi ba saboda haka an tambaya al-imam bukhari wanda daga cikin almajiransa akwai al-imam tirmidhi in ka duba sunan tirmidhi zaka ga bayanin al-imam tirmidhi akan wannan hadisi al-imam tirmidhi almajirin al-imam bukhari al-imam tirmidhi ya ce ma al-imam bukhari ga hadisin abu hurairah ba sai al-imam ya ce wannan hadisin al ne Wata yi tuntuban harshe shine al-wahm wanda ne ibn hajar yake fada anan wa qad hakama alayhi al al-imam al-bukhari yayi hukunci akan wannan hadisin abu huraira wa abu da kuma al-imam abu hatim shi ma wani babban masanin hadisi bil wahmi sun hukunta cewa an samu kuskuren lafazi wato an samu tuntuɗen shi ne alwaham asali da larabci idan aka ce alwahmu ana nufin an samu kuskure bi ma'ana alkhata don haka aka ce wahamtu fi shay'i ahimu wahman bi ma'ana idan zahaba wahmuka ilayhi wa anta turidu ghayrahu kai ne kana magana kana so ka faɗo ana sai harshen kai ya yi tuntube sai ya faɗo wani abu wanda yana faruwa ga mutane mutum na magana yana son faɗan wani abu amma zuciyarsa wato sai ya zama ta raja ga wani abu sai ya zama harshen ya faɗi wata magana daban da abin da shi ya so ya faɗa ne wanda shi ake kira alwaham shi ne wanda bahaushe yake kira tuntuben harshe ko a ce tuntuben alƙalar saboda kalimawul bukari shi abin da yake faɗa wannan hadisin na abu huraira wato kuskure ne alwaham bai dace da wancan eh, da asalin hadisin batun da shi al bukari Bukhari ya rawaito hadisin wanda ya zo da isnadi mafi inganci wannan yana sunan Tirmidhi kamar yadda muka ce na juzu na hudu shafi na 226 kamar da al-Imam Tirmidhi ya bada labarin al-Imam Bukhari yana cewa haza kafa'un don haka al-wahmu da Ibn Hajar yake nufi shine al-kafa al-Imam Tirmidhi ya ce al-Imam Bukhari ya hukunta hadisin abu huraira akan cewa kuskure haka na al abu hatim akwai ɗansa ɗansa ya rubuta littafi da yake kira ilal ibn abi hatim yana jibi na biyu shafi na goma sha ilalul Hadis, idan hadisi yana da illa to malami ya sanyi magana a kai to ibn hajar anan ya yi sharhi game da waɗannan hadisai ko da yake bai sharhi a nan ba amma ya yi sharhi a cikin fasul bari a mujallar na farko shafi na 586 yace akasarin malaman sunna sun yi aiki da hadisi da biyu shine hadisin Abu Hurairah malaman fiqh idan kana karanta littafin fiqh zaka ga haka idan tsera ya fada a kitse ko ya fada a miya ko ya fada wani abu sai a zubar da miyar gaba daya inda ya mutu a ciki idan tun da biya narkakke ne amma idan abu ne da karere to sai a jefar da ɗeran a da wato a tsibi abinda ke kewaye da wannan ɗeran a zubar da shi shi kenan sai a yi da shi wa amma ma'i'u faktalafu fi yani zahaba al-jumhur ila annahu yanjusu kullu bi mulaqati an-najasa wa khalafa fariqu to gaskiya abinda al bukari ya faɗa shine daidai shine fahimta mafi inganci duk da cewar malaman fikihu suna raja'a akan cewa idan ɗera ya mutu ga abinci misali to idan abincin narkakke ne gaba ɗayansa ya zama najasa wanda hadisin nan zahiri ya tabbatar da cewa idan ɗera ya mutu to gawar ɗera najasa ce shi yasa annabi yake a jefar inda ba najasa ba ce da manzo Allah bai ce a diba gefen ta ma a zubar da shi ba saboda haka idan ɗera ya mutu a cikin miya misali kaga kenan miyar ta zama da jasa dole a zubar da ita a fahimtar malaman fiqh amma shi al-Imam Bukhari da yake aiki da hadisin Maimuna Allah ya kara masa yarda yana cewa ba haka bane wannan hadisin ya tabbatar da idan bera ya mutu a komi ne ne narkakke a jefar da beran a daidai wani wurin da beran yake kwanci a zubar shi kenan sauran a yi amfani da shi Wanda shi ne abin da ya fi inganta babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya bambanta narkakken abu da kuma da karare babu wannan hadisi wannan hadisin Abu Hurairah din hadisi ne da bai inganta ba daga cikin waɗanda suka yi sharhi kan hadisin akwai Ibn Taymiyyah cikin majmu'u fatawa yana mujallar na 21 shafin 498 yace Ibn Taymiyyah yayi magana akai tun daga hadisai sun zo saboda haka sai ibn taymiya ya bi tarihi a rajulun ila ibn abbas wani mutum ya zo ya samu abdullahi ibn abbas wanda hadisin maimuna dinnan abdullahi ibn abbas ne ya ruwaito shi aka akasarin hadisan mai za ka samu abdullahi ibn abbas shi yake ruwaitowa a dalilinta ya sa abdullahi ibn abbas yake zama a gidan manzon Allah saboda ita yar uwan mahaifiyarsa ce maimuna Allah ya kara mata yarda don haka yasa ta karanta da Abdullahi ibn Abbas hadisai da dama wannan abu ne wanda ya shafi zaman gida mata ke ganin haka bera ya mutu amiya da sauransu wannan eh, abu ne wanda ke faruwa a gida saboda haka yasa maimuna ita ta bada labarin hadisi ta karanta da Abdullahi ibn Abbas to bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya samu Abdullahi ibn Abbas fa sa'ala an jarrin fihi zaid yace masa ya ibn Abbas akwai wani tulu akwai mai a ciki mai narkakken mai kamar man gyada da sauran wanda ake niyar shi wa ka a fihi aka samu bera ya fada a cikin wannan tulun faƙada ibn abbas sai ibn abbas ce ko wa ma ko, fa alkihi wa kulku ka cire beran da kuma mai da ya taho tare da beran zubar amma sauran man da ke cikin tulun da je ka ci abinka kaga ba maganan kitse ba dan kitse ya tandarkare amma mai ba mai narkakken abu ne to wannan tambaya da aka yi wa Abdullahi ibn Abbas wanda shi ya ruwaito hadisin Maimuna din kansa wanda ake magana akai sai ce to kaga an samu hadisi daga Abdullahi ibn Abbas kuntu alaysa jalatil jarri kullihi sai mai tambayar ركما عبد الله بن عباس ibn Abbas ɗeran nan da ya fada a cikin wannan tulu da aka zuba mai a ciki misali tukun yadda aka zuba mai ɗeran ayyayi ta yawo a ciki kafin ya mutu haka yana so yana so ya yi aiki da hankali kawili ga abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas ya ce masa innahu hujjala wa fihi ruhu a lokacin da ɗeran yake yawo a tukunyar ai yana da rai saboda haka idan bera yana da rai ba na jisa ba ne Allah ya kara masa yarda lokacin da yake yawo a cikin cikin tukunyar ai yana da rai fastaqarra haisu mata amma da ya mutu sai tsaya a wuri guda ko sai yake haka ne sai ce to abinda manzon Allah ya faɗa kenan ba lokacin da yake yawo a tukunyar ba lokacin da tseren ya tsaya shine lokacin da ya mutu sai a jefar da ɗeran da kuma man da ɗeran yake tare da shi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kenan sannan akwai ibn taniya ya sake kawo rubaya ta ta wani sahabi shine abdullah bin abbas ta hadisin abu aswad ad ya yace su ila ibn mas'ud an fa'aratin waqa'at fi samni aka tambaye abdullah bin mas'ud ɗera ne ya fada cikin kitse faƙali sai abdullahi bin masud ya ce inda ma hurrima min almai tace lahmuha wa damuha abdullahi bin masud ya ce abin da aka haramta muku na mushi wato shi ne naman mushen ta kuma jinin mushen shi aka haramta ba abin mushen ya taɓa shi ne sai ya ce ba haɗi ne fatawa ibn abbasin wa ibn masudin wa zuhuri kaga an samu fatawar abdullahi bin abbas fatawar abdullahi bin mas'ud sahabbai sannan daga tabi'ai aka samu fatawa malaman farko aka samu fatawa ta al-imam az-zuhri ma'a annabin abbas huwa rawi hadisi maimuna wanda abdullahi bin abbas sunan da ya bada wannan fatawa shi ya kawo hadisin maimuna summa inna qawlan ma'mar fil hadith ad sannan ka koma ka dubi hadisin abu huraira wanda aka rawaito wanda ya rawaito hadisin wanda shine ake cewa ma'mar wanda hadisin yana da rauni yace matrukun inda ammatis salaf wal khalaf min as-sahaba wa tabi'in wal a'imma ibn taymiya yace wannan hadisin duk masana hadisi daga sahabban manzon Allah zuwa ga tabi'ai zuwa ga salaf da khalaf a'immatu sunna sun jefa da wannan hadisi sun tabbatar hadisin bai inganta ba sai ce a hakan fa innal jumhur yujawwizuna al-istisbah bihi ai da yawa malaman suke sun ce idan tsera ya fada a kitse narkakke ba za a ci wannan kitsan ba amma babu laifi don an yi amfani da kitsan an kunna an yi amfani da shi a matsayin kamar makamashi na kunna fitila ana iya amfani da shi ta wannan gefe kaga kenan a ka'ida ta musulunci idan aka haramta abu to wannan abin an haramta cinikinsa da kowace mu'amala to ya za a ce an haramta ku ci amma an halatta ku yi wancan in tabi ya yi ce wannan hadisin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma wannan shine abin da zaka gani sharhin ibn al-usaymin fathu zil jalal wal ikram mujallal na uku shafin wa yustafadu min al hadisi annahu mata zala al-adha zala hukmuhu abinda hadisin yake karantar da mu shine ka'ida idan aka kawar da najasa to hukuncinta ya tafi walau na yanzu bil mulaqati kulli ma halla minhu shay ibn al-qasim ne yace inda a ce wai dan najasa ta tabi abu shi zai sa sauran abin ya zama najasa yace da ba wani abu da yake zama halal misali zaka samu samu a teku wata dabba ta mutu dan dabbar ta mutu ruwan da ke kewayenta nan shine zaka kawar amma tekun gaba ɗaya sai a ce ya zama na jisa la ba za a ce tekun gaba ɗaya sai ya zama na jisa ba to a ƙarshe me ya dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo wannan hadisi a babin ciniki wanda kuma kaga hadisin yana magana ne akan najasa da tsarki kana iya cewa ya kamata hadisin ya zo a kitabu fahara amma ga hadisin ya zo a kitabu buyu ibn hajar ya kawo hadisin a kitabu buyu saboda ya mana ishara da cewar duk abin da Allah ya halatta to cinikinsa halal ne duk abin da Allah ya haramta to cinikinsa haram ne wato idan kana da kitse sai ya zama to tsera ya fada in ka jefar da kitsen da kuma eh, wato man da ke kewaye da wannan shi shikenan kana iya sai da wannan kitse babu ne saboda wannan kitsen ba na ba ne shi yasa ya kawo hadisin a wannan babi mu karanta hadisi na karshe wa an abi zubair an karbo hadisin nan daga wani tabi'i da ake kiransa abu zubair sunansa muhammad bin muslim al qurash muhammad bin muslim al qurash shi ake shine da alkuniyar abu zubair qala abu zubair yace fa'altu jabiran na tambayi jabir bin abdullah an samani nauri game da kuɗin kyanwa na tambayi jabir jabir sahabi wannan tabi'i yace ya masa tambaya game da cinikin kyanwa wal kalbi da kuma kare faƙala sai ya ce zajaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam an zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar game da haka wato manzo Allah ya tsawatar game da cinikin kyanwa da kuma karnuka da kare rawahu muslim hadithin al-imam muslim ya rawaito yana babu taharim باب تهريم ثمن الكلب وعنوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور hadisi na dubu ɗari biyar da sittin da tara wanda sa'i al-imamu nasa'i ya hadisin yana kitabul buyu babu mastufniya يعني مما حرمه الله تعالى وزاد الإمام النسائي أنت يا يقال اللفظ رواية sai jabir yake illa kalba faidin sai dai karen farauta hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na dubu hudu da ɗari uku da biyar wato karnukan farauta babu laifi don an yi cinikinsu ba kuma na farauta kadai ba kamar yadda muka yi magana a baya wato duk wani kare da shari'a ta yi izinin a rike babu laifi don an yi cinikinsa babu laifi a rene shi babu laifi a rike shi babu laifi a yi cinikinsa saboda waɗannan hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa wa sallam amma kyan wafa can ma mun yi magana a baya akan cewar babu inda shari'a ta halatta cinikinta mun ba da misali da bayanin ilmin kai jaudiya da ya kawo azabul ma'ad jufi na na karshe ya yi magana akan cinikin karnuka ya ce mu bai istinau game da haramcin cinikin eh, eh, kyanwa kama dalla alaihi alhadithu sahihu sari allazi rawahu jabir wa afsa bi mujabihi jabir ya ruwaito hadisi akan cewa cinikin kule shine kyanwa haramun sannan kuma jabir har yabar duniya wanda ita ce fatawarsa yana karantar da mutane akan cewa babu kyau su yi ciniki game da kule ba a cinikinsa kyanwa saboda haka sai ibn qayyim ya kara da cewa huwa sawabu wannan shine daidai li sihhatil hadisi bi zalika wa adami ma yu'aribu babu wani hadisi da aka samu wanda ke karo da hadisin jabir kan cewa cinikin kyanwa yana halatta tunda babu wani hadisi fa wajaba alqawlu bihi ya zama dole wanda ya ce fatawa da ya kamata musulmi ya cinikin kyanwa haramun ne kuma shine zaka gani a fatawar ladna mujallal 13 shafin 37 la yajuzu bai'ul qitab wal qirada wal kilab wa cinikin biri cinikin kule cinikin karnuka duk haramun min kulli di nabin min siba duk wata dabba da take da fikar haƙora duk wata dabba da take da fikar haƙora cinikin ta haramun saboda ka hatta bera yana da fikar haƙora eh, cinikinsa haramun duk wata dabba saboda ka za ka ga mutum yana mutane akwai wadanda ke kin beraye kuma za ka samu musulmai da asali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya haramta kowane bera da na gida da na daji gurguda da sauransu dukkan su haramun saboda hadisi na imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wata dabba da take da kikar hakora wannan dabbar haramun don haka ba daidai bane a yi cinikinta idan Allah ya haramta cin dabba cinikinta ma haramun Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai ما الله ya mana gafaran اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلف علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك